ku yi subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun nishaɗantuwa faɗakarwa da ilmantarwa. bismillahi Rahmanir Rahim Makantar zuci kashi na goma sha ɗaya. Na'am, aminiyar mamma ta ce, sai da suka yi dariya. Kin san yanzu na gama yi wa Ahija magana ya kawo ni? Wai dare ya yi in bari sai da safe? Ta ce cikin farin ciki. Ni ai gani na kira. Na ji hakan ne a raina. Mamma ta faɗi cikin tsokana. Canza shawara ta yi a ranta, ba za ta faɗa mata ba, Dan za ta gauraya mata farin cikin nata da aka sani. Mamma na ga baba. Hakan da Nafisa ta faɗi, shi ya fargar da mamma daga tunanin da take. Nafisa me kika ce? Da a tunaninta, damuwa da ke damunta ce ta sa ta yi wannan tunanin. wallahi na ga baba ashe aure har da 'ya'ya sai kawai ta sa kuka mama ko shiru tai tana jin ahija na faɗin ke me haka tashi mu je in kai ki wajen mamman katsewar mamma tai gabanta na bugu kamar zai ɗaga rigarta ta rasa me za ta yi shin Allah ne ya ji kanta ya bayyana musu shi ko kuma wata sabuwar jaraba ce za ta isko su ta gurfana tana mai godiya ga Allah faɗi take ya rabbi kai ka ce a cikin zancen ka mafi gaskiya la'in shakartum la nakum, wato idan kuka gode zan ƙara muku ya rabu ka ƙara mana dangana da haƙuri ka sa mu cikin bayi masu juriya da imani ya rabu ka iya mun ba zan iya ba haka ta dinga addu'a a cikin hawaye haka suna fisa suka shigo suka same ta Bata san sun shigo ba da Hamad suka kira ya zo ya buɗe musu ƙofa mamma cewarta tana rungume ta nan su biyun suka shiga kuka abubuwa da yawa suna dawo musu Aisha da Hamad dai sai kallon kawai suke. Hankalin Hamad ya tashi, Da a tunaninsa zancen da ya zo da mamman ne yasa take kuka haka. Idanunsa suka kada suka yi jawur. Shi ma ya tsuguna zai fara magana, amma mamma ta katse shi da faɗin tashi ka fice min daga gani. Yanayin tsawa da ta masa yasa Nafisa da Aisha dagowa suka kalle ta. Mamma shi yasa kika kira ni ko? Nafisa ta faɗi tana wurga masa kallon tuhuma. Sumsum ya fice yana mamakin mamma. Ba ta faɗa, ba ta duka, duk laifin da yake mata sai dai kawai ta zauna da shi ta yi masa nasiha yau shi ne da samun tsawa har ma da kora daga gare ta bai san lokacin da tsadaddin hawaye suka gangaro masa ba mamma me ya miki nafisa ta tambaya tana kallon mamma dariya ta irin ta manya sannan ta ce zai ishe mu ne kawai da tambaya kuma kar ya zo ba shi kika gani ba faɗa min ina kuka haɗu da muhammad amin cewa ta tana mai kallon nafisa akwai grup ɗin da muke a whatsapp ne mamma muna zumunci mu duka a taya juna murna yayin da abin farin ciki ya faru haka mu jajanta juna a duk lokacin da aka san sa ya faru shi ne fi wancan satin sai wata riƙayya amin dama ina ce da ita mamata kawai sai ta turo hotunan graduation ɗinsu har da mamanta da babanta da ƙannanta uku fuskar hamad da na gani ne ya yasa na tabbatar babanmu ne ranar da kyar na tattaro duk wata nutsuwa da nake da shi na ɓoye mamaki na bayan kwana biyu ne ta bugun cikinta da sunan sun ban sha'awa ita kuma da yake mai sakewa ce ta faɗa min suna mina ne na ce mata aiko da baffa na a garin zan shigo ƙarshen wata a nan take gaya min cewa gidan alhaji aminu jaji zan ce da na shiga 1 2 3 quarters duk kwanakin nan na yi ta ƙoƙarin janta a jiki dama can muna shiri sai na ƙara a kan na da hakan ya sa jiya da na ce mata sa'ida ba ta da lafiya ta kira ni har ma ta ba iyayena ta waya suka yi min ya mai jiki mamma yana amsar wayar wallahi murya Hamad na ji a kunne na. Sai da ya sallama su biyu na iya amsa masa. Mamadu duba da kyau, babanmu ne, ya bar mu da fargaba da tashin hankali yana can yana jin daɗin rayuwarsa ko dai idona ne kallafa ta ce tana nuna ma mahotan fuskar wayarta kallo mamma take cike da mamaki Allah take ambata a zuciyarta don ta samu nutsuwa don idanunta ba fuskar mijinta kawai suka gani ba har da taban nan na fuskarsa da ya ji lokacin yana yaro wai zai nane takalmi sai ya sa a wuta ya manna a fuskarsa don ya ji ko ya yi zafi take fuskar tasa ta kwaye ba shi ba ne Mama ta ce cikin sanyin jiki. Mama me yasa? Me yasa zaki hana ranki abin da yake so? Me yasa zaki hana mana kwanciyar hankalin da muka daɗe muna so? Me yasa? Nafisa ta ce tana mai sakin kuka. Saboda shi ɗin ba babanku ba ne. Aisha ɗauki matarka ku koma gida. Ta ce tana mai shigewa ta Kwanciya ta yi akan gado tana mai ambatan Allah. Ba miji ne kawai nata ba, hatta matar kanwar Hajiya Saratu ce. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. ta faɗi cikin tashin hankali. Maryam jaji, Amina jaji, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Abin da kunnuwan Nafisa sai jiyo mata kenan. Dama zuwa ta ga lafiyar mahaifiyarta. Kenan koma wace ce Maryam ɗin, mamma ta santa, kuma makusanciyarta ce. Zama kawai ta yi a kujera ba tare da ta ce ma Aisha komai ba. Shi kuma sanin halinta ya sa kawai ya fice. Duda agogo na nuna karfe sha biyu ne da minti ashirin na dare. Amma kuma ya bar yaransa a gida sai mai gadi. Ahmad ne ya lallaɓo ya shigo falon. Ya zauna a gefen Nafisan, kana ya ce a da Nafi, wallahi ba na faɗi bane ne don na ɓata mata rai. Gidan baffa na je, sai hajiya ta kira ni da shege. Wai saboda ciki na ne baba ya fice ba a kogan shi ba. Ni kuma na taso da sanin babana ya rasu ne. Shi ne na tambayi mamma. Ni kawai so nake ta ce min ƙarya ne don na maran da Nafisa ta sauka masa ne sanya shi in shiru. So kake mamma ta ce ƙarya ne? Ta faɗi tana ƙara sakar masa wani marin. har wani zai jefe ta da wani abu baka ɗau mataki ba sai ma ka amince tabbas na yadda maza duk tunaninku ɗaya ne ka taɓa ganin wani a gidan nan da sunan manemi ta ce tana shirin sake marinsa nan ta ji an ce ya isa nafi ya tashi ya bar min gida har sai ranar da ya tabbatar da gaskiyar lamari tukunna mamma ta faɗi a dake shi tun da yake bai taɓa samun faɗuwar gaba irin na yau ba ya san ya ga jarabawa iri-iri amma babu kamar fushin da yake gani kwance a idan mahaifiyarsa zubewa a wajen yana roƙonta gafara kuka yake kamar ƙaramin yaro amma ko gizo mamma ba ta yi ba na adana fita sanya baki ita ma ko Allah zai sanya zuciyar mamma tunda ta ajiye wayar gaban ta ke faduwa duk wani tunani da zai zo mata toshe shi take dan babu yadda za a ce mijinta yana wani abu da ba daidai ba sarai ta san shi ɗin mai kuɗi ne kuma mai sa'a ne ba za ta manta ba ta aure shi ne yana chief magistrate amma kuma ba su shafa shekara hudu ba ya zama George ɗin High Court na jihar Taraba. da tunanin nan ta yi magarba da isha zuciyarta na ta sa insa wani sashen na son ta yi kamar yadda mai kiran ya umarce ta wani sashen kuma na gara ta yi gum kazanta da baka gani ba tsafta sunanta gimbiyar cj ya ce yana mai zama kusa da ita muryarsa ta dawo da ita daga duniyar tunani me ke damun ki ne jamila ya faɗi cikin kulawa ya san yana mata abubuwa marasa daɗi amma kuma haƙurinta ya sa yake ba ta wani matsayi na musamman mai cike da tausayi ka tuna ƙawata ma? ita ce fa ta haifi ‘yan uku, Ga gashi jibi suna, ina ta jin tsoron tambayar ka ne. Ta ce tana mai ƙara cewa. Za ta iya rantsuwa ta ga farin ciki kwance a fuskarsa. Amma kuma ta iya yiwuwa hasashenta ne kawai ba wai hakan ba ne. Dama asusuna ya yi ƙasa, ya ce a ransa. Kana ya ɗan ya matsa fuska kamar bai so ba, ya ce baki sati biyu da dawowa daga tafiya ba fa. Ni kenan saki ta bari na goro? Aure kawai zan ƙaro kowa ma ya huta, ya faɗi cikin dakewa. A'a ba fa dole. Gani ne abin da muke fatan samu ne ya samu, shi yasa nake ganin ko zan je mata suna. Ta ce tana miƙewa. Haka kawai sai a fara min zancen kishiya? Ba inda zani. Ta ce tana dariya. To ki shirya ado ya kai ki, ya faɗi cikin ɗaga murya. Dariya tai tana ƙara sa wajen haɗa masa abinci a kan tebur. Ki zauna ki hana ni rawa gaban hantsi? Ya faɗi yana mai isa gare ta. Ƙarfe bakwai na safe suka fita tare da Zainab, inda suka yi za su aje ta a gidan Adda siya, a wata da magaraba za ta koma gida. Yini ta da yaran Adda siya suna hira da indararrakinsu, sai take jin kamar kar ta koma gida, don ta san ba ta da wani sarki sai Allah. Ana sallah sai gashi, da za su tafi ya tsaya siya mata madara da nama mai sanyi, ita dai kallonsa take tana roƙon Allah ya kawo mata ɗauki a cikin ranta. A haka suka isa gida. Ya ba ta leda tare da ta da ta kai ɗakinsa. Cikin sanyin jiki ta isa ta ajiye, ba ta ɓata lokaci ba ta juya don ta shiga nata ɗakin a bakin ƙofa ta ci karo da shi gefensa ta niyyar raɓa ta fice ya taro ta tare da maida ta cikin ɗakin ledar ya buɗe tare da umarta ta ta ci hawaye ta fara fitarwa amma ko a jikinsa dole ya mata ta ci naman ba don ranta ya so ba ta sha madara sana kammala labari ya canza Dan abin da take tsoron aukuwa ne ya faru ɗaukar ta ya kacokan bai dire ko ina ba sai kan gado. Ba fa ban yi isha ba, ta ce cikin raunanniyar murya kar ki damu ba daɗewa zan yi ba sai mu yi jam'i ma ni ma ban yi ba ya ce kuma bai jira amsa ta bai rufe mata baki da nashi abubuwan da ta tsana da yake mata kuka take yi ko za ta samu sa'ida lokacin da ta yanke ƙauna da samun mafita ne ta ji muryar mamana faɗin inna ni, wa inna ilaihi raji'un ubaidillah yar cikin ka yar ka ce fa sai kawai ta shiga dukansa duk da abin da ya zo hannunta ihu take iyaka ƙarfinta. Jen za ta tara mishi jama'a ya ya shiga ban ɗaki ya rufe ƙofa. Sharin shedan ne, wai ba ma kina Abuja ba? Izidin kai ne ka zo min da siffa Jamila ko? Tsayawa ta yi tana sa. dan magana yake kamar zautace. Wajen Zainab ta isa ta rungume ta kyam a jiki. Sai a lokacin wani kuka ya zo mata. Tun yaushe ne Zainab? Tun yaushe ya fara miki haka? Ta tambaye ta cikin kuka, da hankalinta ya gagara ɗauka. Tana lokacin da bata saba ba take, lokacin da ita ma ta kai shekaru goma sha takwas. Ina ga Zainab yarinya ya ƙarama. Me yasa biki faɗa min ba? Me yasa? Ta sake tambaya. Zainab dai shiru ba amsa. Can dai ta yi ƙarfin halin faɗin abin da ya kashe amma kenan. Wani sabon kukan ya zo wa Hajiya Jamila. Wato dalilin da ya sa amma ke masa rashin kunya kenan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Haka ta dinga maimaitawa yayin da ya buɗe ban ɗakin ya fito ya yi jigum. Sai kuma ya riƙo ƙafafunta duka bin yana faɗin dan san annabi ki rufa min asiri. Kar ki faɗa ma kowa wallahi ba zan sake ba ya faɗi yana kuka sharin shaidan ne ba san ya zaki karɓi lamarin nan ba amma don ke nake yi wallahi dan moriyarku ne ya ƙara faɗa cikin muzanta kallon da take jifan shi da shi ya sanya shi yin shiru ka ban kunya ban yi zaton haka ba ta ce tana mai jan zainab suka bar ɗakin zuciya tana tukuki baƙin cikinta yadda ta ɗauki lamarin amma shin allah ma zai yafe mata kuwa ta ce a ranta tabbas da na mai da hankali da ban yi hukuncin labarin bangare ɗaya ba da na san abin da ke faruwa Ya harab ya zan yi amma ta yafe min kai cona ta ce a ranta zuciyarta na karyewa gani take idan ta ƙara kwana a gidan komai na iya faruwa ɗakin zainab suka je ta canza kaya bayan ta jira ta tayi wanka sai haƙuri take bata kamar hakan zai canza abin da ya faru mama ki kira han muhammad ki faɗa masa shawararsa ta yi aiki zainab ta ce bayan ta kammala sa riga kallon lokaci mammatai ta ga tara da minti arba'in hakan ya sa ta latsa lambobinsa sai da ta yi kamar za ta tsinke sannan ya ɗaga na ya gaida ta daga jin muryarsa za ka san ya fara bacci hamad har ina za ka zo ka sauke mu a wata unguwa ni da zainab yana jan haka ya ɗan washe yana mai tabbatar da zuwansa a take roƙon da suka dinga yi wa ne ya sa ta kyale shi Ba ta ce masa komai ba haka ba bata sake haka ba ta sake fuska ba da haka sun yi kwanan rashin daɗi ne su uku ya ita mamma tunanin Maryam jaji take yi. Duk yadda za ta hasaso aukuwar hakan ta kasa. Ita dai ta san suna zaune ne zama na tsakani da Allah, maƙociyarsu ce, Aminu ya Hajiya Saratu. Kenan duk zaman na Hajiya Saratu ta san inda mijinta yake. Abin da ta dinga tunawa kenan. Ambatan sunan Allah take tana mai godiya a gare shi. Mamma, barwa cikinki ba zai kawo mana mafita ba. Cewar Nafisa, dan ta san da akwai abin da ke damun mamman. Ba komai, Saratu ta cika 'yar halak. wato da ta raba da mijina, hakan bai ishe ta ba, sai da ta raba da Hamad, ta faɗi cikin ɗacin rai. Mamma ki yadda na aminta da ke, ki yi haƙuri ba zan sake ba. Hamad ya faɗi yana mai mota. lafiya ta yi a jikin shi, shi kuma yana shafa bayanta. A hankali ta fara magana. Shekara ta dubu ɗaya da ɗari tara da hamsin da biyar. Gude da aka saki ne tabbatar da samuwar ƙaruwa a sassan Malam Salmanu, a Masanawa na cikin birnin Katsina. gidan su Malam Salmanu babban gida ne da ya kunshi sassa daban-daban. Za a iya cewa gidansu ne gini na farko da aka fara yi a Masanawa, haka yasa ake kiransu da gidan Masanawa. Malamai ne mabiya ɗariƙar Sheikh Abdulkadir, suna da almajirai da dama. Do auren da suke yi baya wuce a nan tsakaninsu, haka yasa Salmanu ke auren 'yar kawunsa Rukayya. Sun yi aure kamar yadda al'adar gidan take, yana da shekaru goma sha biyar yayin da Rukayya yake da shekaru tara. Sai bayan shekaru biyar sannan ta samu juna biyu da kowa ke ɗoki. Ba a yi minti biyu da gudar ba, mata suka shiga yekuwa da salati. Hakan ya sa sauran matan sassan shekowa da gudu zuwa sashen Malam Salmanu. Wasu kuma suka dinga leƙe ta katanga don son ji. Riƙai ya sa'i ya yi, yau mutuwa, ki ɗauke ni ki bar wa yarinyar ta ita. Waɗin sarai uwar Salmanu. Hakan ya ƙara tabbatarwa da Salmanu matarsa mai naƙuda ce ake nufi. Cikin azuma ya sheƙa sassan da gudu, don ba zai iya ɗauka ba. Ana hana shi don ganin haka, a matsayin rashin kunya ne, amma bai kobi ta kansu ba. Kwance iske ta cikin jini, haka ya rungume ta tsam a jikinsa. Abin da ya daɗe yana mararin yi, amma yana ganin rashin dacewar yin haka. Na haife miki, ki afe min. Wayyo na yi rashin matar kwarai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya dinga faɗi yana ƙara rungume ta. Baya ko jin kukan jaririyar da ta haifa ke yi. Salmani me nake gani? Runguma ta kai? abin da bai dace ka yi lokacin da take rai ba ne za ka yi yanzu tashi ka fice ba dawowa za ta yi ba yayan mahaifinsa da ke riƙe da kalifancin malantar gidan ya faɗi shehi ni zan mata wanka ya faɗi do da ba sakin ta yi ba la ilaha illallahu bala'i kake son ka saukar mana a cikin gidan na ka taɓa ganin namijin da ke wanke gawar mace tashi mu ka ba mu waje haka ya tasa salmana har waje shi kuma take zuciya ta ɗebe shi sana isa zaure ya ja jiki ya faɗi matacce nan kuka ya dawo sabo sarai inna salmani ta faɗi ita ma sumammiya an kai su kafin a da ungozoma ta gyara jaririya take shehi ya umarci da a ba matar wan salmani da ke shayarwa yar ta haɗa ta shayar da su duka ranar bakwai na zagayowa yarinya ta ci sunan uwarta wato Tun tunda Rukayya ta koma hannun ma'u take samun kula ba abin da ta rasa sai babu ma'u na kula da ita fiye da yadda take kula da yaranta sai da Rukayya ta yi wata ashirin da hudu cif sannan ma'u ta cire ta daga bakin nono. Babu wanda da ɗaya ta sani sama da inna ta ma'u. Dai gidan ana kula da ita kasancewar ta marainiya. Dan so da yawa idan suna da wata bukata wajen Allah sai su zo su shafa kan riƙaya don neman ta baraki. Kwance tashi asarar mai rai. Riƙaya yana da shekaru hudu Allah yawa baba ta su umajin ma'u rasuwa. Tashin hankalinta ba na rasuwa kaɗai ba ne, har na rabuwa da rikayya Dan tsakani da Allah take santa, San da duk wata uwa za ta yi wa ‘yarta. bayan kwana arba'in aka raba yaranta da bata riga ta aurar ba nan ta shiga roƙon a bar mata riƙayya tare da alƙawarin da ta kai manzalin aure za ta dawo da ita don a aurar da ita da magiya da sa bakin sarai aka bar mata riƙayya a haka ta kammala ta kaba cikin ikon Allah nan ma uta tattara kayanta ana kuka ta tafi garin su wato katago can arewa maso gabas da riƙayya suka tafi bayan ta kai ta wajen dangin mahaifiyarta ta yi masa sallama sannan suka wuce kwana bakwai tsakanin koma suka tagunne wani abokin kawunta ya nemi aurenta ba ko nemi shawarar ta ba aka ɗaura mata auren ya iyakace kawai da mahaifinta ya shigo cikin gida sai ya ce ta shirya za ta tare sati mai zuwa kuka sosai ma'utai dan a tunaninta za a raba ta da riƙaya amma alhaji salisu ya ce ɗana kowa ne ya aminta ta je gidansa da riƙayyatu sati na zagayowa aka kai ma'u ta a garin Potosko. Alhaji Salisu yana da mata biyu da ‘ya'ya takwas duka maza. Ahmad shine babba, ya yi aure har da iyali sai tukur shi ma yana zaune da iyalinsa sa'idu faruk usman su ne samari a gidan wanda ake sa ran su nan ba da jimawa ba muhammad aminu da habibullah suna makarantar sakandare sai yusuf auta a gidan gaba ɗaya uwar gida hajiya turai ita ke da yara biyu ta kasance mace mai karamci da gaskiya sai bayan aurensu da shekara ashirin allah ya ba ta haihuwa Yadda ta haifi aminu bayan shekara goma ta haifi auta yusuf Hajiya Salamatu ita ce mata ta biyu, makira mai cike da hassada. Tun bayan aurenta bata yadda ta yi shekara biyu ba kafin ta sake haihuwa. Sai akan haihuwa Habibu ne da ta zo mata da matsala, nan take aka cire mahaifa. Ta haifa Habibu da shekara biyu, Hajiya Turai ta samu ciki. Hakan yasa ta buga tsalle ta dire, ta ce a tabau ai asiri Turai ta yi. Shi yasa aka cire mata mahaifa aka sa mata. Wannan shine mafarin duk wani tashin hankali a gidan Alhaji Salisu. Ga kuɗi Allah ya bashi, ga lafiya, amma san bai da kwanciyar hankali. Auren da ya ba karamin daɗi yawa Hajiya Salamatu ba, dan a tunaninta za a kawo ce za su haɗa kai su musguna a Hajiya Turai. Don bayan tarewan ma'u, Hajiya Salamatu ke shige mata. Kwana ukun da ta tana amarci, kasancewar ta bazawara, kwana abincinta na tukunyar Hajiya Salamatu. A bangaren Hajiya Turai kuwa, samun wuri ta ta zuba musu ido, don ganin idan tusa za ta hura wuta. A bangaren ma'u kuwa, zama ta ta karance su tsab. bata shige ma hajiya salamatu ba haka bata juya hajiya turai baya ba tana ankare da yadda hajiya salamatu ke kyarar riƙayya duk wata cewa a idanta nuna take bata da masoyiya sai mau auren na da wata uku ta fahimci kaf halin matan gidan kuma ta jinjina hajiya turai dan zama da salamatu bala'i ne da ta tabbatar ma uba za ta biye mata ba nan ta maida ta abokiyar faɗanta sai dai duk abin da take bata kulata. a cewa ta yi zaman gidan masana ma balle ita tsakaninta da hajiya turai girmamawa ne tana farin cikin yadda take kula da har tana faɗin ta yi wa muhammadu amin kamu alhaji bai taɓa nuna bambanci a tsakanin raƙayya da 'ya'yansa ba ya sa ta a makaranta kamar yadda yaransa maza ke zuwa duk wani gata tana samu daga innata ma'u hajiya turai da kuma alhaji yayin da take samun kyara da hantara daga hajiya salamatu kwace ta shirya ɗaya ta shiga makarantar sakandare a lokacin muhammadu aminu ya kammala jami'a kuma a lokacin ne aka yi baikonsa da riƙayya tare da sanya rana shekara biyu wannan baiko ya fi komai ɗaga hankalin salamatu don gani take sajiya turai sun gama haɗe mata kai nan ta shiga ƙulle-ƙulle don ta tarwatsa gida da malaman da ta ji labarinsa tun daga nan cikin gari har tsaunuka neman taimako take yi wanda dukkaninsu kalamansu ɗaya ne rayuka za su salwanta ciki kuwa har da ke idan biki taka tsantsan ba magana takan hargitsa mata duk wani tunani nata takan ga ina amfanin baɗi ba rai da a ce sauran ne kawai za su rasa rayukansu da tuni ta yi amanna da shi ko ba komai dama ita ce mai 'ya'ya ita ke da gadon gida habibu kadeji ni na rasa yadda za a yi a ce haka na so ka auri riƙaye ta zama mata ta biyu a gidanka bayan saratu ni tan asali ma saratu bata kwanta mun ba yarinya fuska a baje hanci kamar kamfai amma shi wancan ɗan shegiyar komai ya tashi sai nashi ya zama zara kuma mahaifata aka cinye kafin uwarsa ta yi cikinsa Hajiya Salamatu ta ce da ɗanta da duk ciki shi ke fahimtar ta. Shi ne kawai ke da halin ƙyashi irin nata. Sannan idan ya so abu, bai ƙi ya ɓata duk duniya ba. Hajiya a aiwatar kawai, wallahi gara a mutuwa kasko da a tashi haka na. Ni tun farko ganin kin tsani yarinya ko kallanta ban sanyi. Ya faɗi yana cicijewa. To idan muka rasa ran mu fa, ta tambaya a firgice. Shahada muka yi, don a dalilin kare abin da ranmu yake so ne, ya ce kansa tsaye. Ga lalatai tana kallon shi, kallo irin na wannan lafiyar shi kuwa nan ta sha shaku akan kwakwalwarsa in ba haka ba me aka yi idan har su ɗin ma za su rasa rayukansu ba ta tsaya ɓata lokaci ba sai ta isa ga aminiyarta a can saman layinsu ga mamakinta sai ya zama bakinsa ɗaya da habibu nan kuwa ta hau ta zauna ta iske malamin da ta fa'am ta iske malamin da ta aminta da shi ta ce ta amince nan ya tabbatar mata da za a saukar da annoba a cikin gidan ne don haka ta kiyaye idan har ta kiyaye to za ta tsira da farin ciki ta bar gidan malam ta koma gidanta tana cike da farin ciki tun daga ranar bata sake ko gardama da mutum ɗaya a gidan ba bayan ta bisa ɗaya bayan ɗaya ta nemi gafarar su zaman lafiya sosai ya wanzu a gidan har zuwa lokacin da rikaye ta kammala aji uku na sakandare wanda ya daidai da lokacin bikin su a lokacin hankalin hajiya salamata ya kololuwa wajen tashi a fofoti ta isa ga malamin nata tana kuka take sanar masa shekaru biyun da aka yi babu abin da ya faru dariya kawai ya yi sallame ta da alkawarin lokacin aikin ya kusan cika. Haka ta bar gidan jiki a sanye. Ko da ta isa gida, tun daga kan kwanan gidansa gaban ta ke faduwa. Taron mutanen da ta gani da motoci ya sa ta ƙara saurin tafiyarta. Kallo ɗaya ta yi masa ta gane tabbas rasuwa aka yi, don kuwa kowannensu ya yi jukum jugum a zaune. Cikinsa sarfa ta shiga cikin gidan. Zauren farko da na biyu, duk cike yake da mutane. Nan da nan ta ƙarasa cikin gidan tana ihu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, na shiga uku, turai sa'i ya yi, wayo ne, Allah, haka take faɗi. Nan mutane suka dinga kallanta, kallo mai cike da tuhuma. A haka ta ƙarasa tana cilla da kallabinta da mayafi. Salamatu gani nan, ba ni ba ce, Hajiya Turai ta ce tana rikota. nan da nan ta san dare, kallo ɗaya za ka yi mata kasan ba haka ta so ba. Au, ba ke ce kika fara tafiya? Au, ba ke ce yau ce mun aka yi kera su. Ta ce a ɗarare, Allah ya raba mu da ɗaukan nauyin wasu. Hajiya Turai ta ce tana mai koma cikin ɗakinta. Ke fa wata gaja ce, kin bar abin da za a zarge ki. Alhaji ne ya rasu, kuma kafin rasuwarsa sai da ya ɗaura auren riƙaye da Aminu. Kina fita ba da jimawa ba wani hankaka ya shigo gidan nan. Ya riƙa bin tsakar gidan nan yana kashi. Alhaji na fitowa kashin ya hau kansa. Nan fa kai ya kwaye, ya dinga fitar da wani irin ruwa. Sai ya dinga faɗin turo shi akai, ku kira shi a ɗaura auren riƙaye da Aminu. Wallahi an ɗaura kenan ya ja kalmar shahada. ko shura abi ba. Ban so aka ɗaura ba, da sai mun san yadda muka yi aka ɗaura auren nan da Habibu. Faɗin wata aminiyata bayan ta ja ta can cikin ƙurya ɗaki. a hmm. Ai yanzu zancen gado ne, kin ga duk magadan nawa ne, cewa Hajiya Salamatu. Kya ci in gani, faɗin aminiya a cikin ranta. A zahiri ko binta ta da kuwa dai. An sallaci Alhaji Salisu an sada shi da gidan shi na gaskiya. A hanya, dawowa sai ga hankakan nan kamar yadda ya auku a gidan nasu. saukar kashin ne an karar da su abin da ke faruwa neman tsari suka fare kafin ka ce me duk sun sheme matattu yusuf ya kansu yana kuka yana ambatan sunansu a haka shi ma iske ajalinsa nan mutane suka ɗauki zancen cewa hannu aka sa iyalin alaji wasu na ganin ƙaiƙayi ne koma kan mashekiya ba wani abun ba hajiya salamatu na zaune tana cin balangon da ta aika aka siyo mata kenan ta jiyo wata sabuwar kururuwa daga tsakar gida ta ja tsaki don a ta cikin dangin alaji ne da suka iso a lokacin. Ci gaba da cin naman ta tai, har da ƙara limiya a cikin uwar ɗaki inda aka sa ta zaman ta kaba. Inna ni, wa inna ilaihi raji'un. ‘Ya'yana sun zama marayu, na shiga uku. Aminatu mata tuku take faɗi iya ƙarfinta. Hakan ya fargar da Hajiya Salamatu. Ta yi jifa da naman ta fito a guje. Me ake cewa? Amina waye ya rasu kuma? Ta ce tana taɓa Aminan da ta sulluɓe ta yi ƙasa, ita ma take ta cika a lokacin. Nan gida ya ƙara rikidewa. a daidai lokacin ne ma'u ta ja hannun riƙayya ta ce ta yi maza ta kira malam mahi wanda ya zama mata uban aure da aka kawo ta nan fatasko malami ne mai nasibi da yana daga cikin ɗaliban gidan masanawa ta san ya san sirrin dafa'i kuma zai magance inar mu me ke faruwa ne kin ga kafin alajiyar ya ce ko ina za ni sai na tambayi mijina kuma Aminu baya ko gari ta ce tana kallon innar tata larura ce kar ki rasa mu akwai sharin da ya zo cikin gidan nan Ya fi ƙarfin yi na ne, kira mala Ta ce tana tun ta. Aiko ta fice a guje gabanta na faɗuwa. Tsoro ya mamaye ta. A ce innata ta rasu? Ba ta san kowa ba sai innata. San ba zuwa katagun suke ba, balle a ce ta san hanya. Innata dai ta faɗa mata ranar da ta fara ganin bakon ta, cewa iyayenta 'yan katsina ne a masanawa. Sannan iyayenta sun rasa a ranar da suka haife ta. Shi kenan abin da ta sani dangane da danginta. Innata ta ce kawai ta ta a yanzu, a ce kuma za ta rasa ta? ta shiga gidan malam hawaye babbaje a fuskata ba za ta iya cewa ga lokacin da ta fara kuka ba ta san dai ta auno gibin da rayuwarta za ta kasance idan aka ce innata ta rasu matar malam taimaka min da iso wajen malam gidanmu ba lafiya ta ce da yakura uwar gidan malam da mutanen gari ke kiranta da matar malam me ya faru a gidan naku ya ce yana fitowa ta ma kafin ino ta kai ga amsa mata shiru tai ta ce alhaji ya rasu faruk ahmad tukur yusuf sa'idu duk su ma ba ta iya ƙarasa ba ta ɓarke da sabon kuka kuka take haika nan malam ya sa ta a gaba suka koma bayan ya ɗauki wata goron magani da wasu saiwoyi ko da ya isa gidan ana ta wanke mamatan ga wasu hankaka da suke ta tashi a tsakar gida to fa ku ji wani boka kuma mai hankaka ikon Allah inda ranka ka sha kallo su dabari iri-iri to dai ba abin da ya fi ƙarfin addu'a